Jawabin babban malamin addinin Kristan Rabaran Matthew Hassan Kuka wanda ya gabatar ranar sha uku ga wannan wata da muke ciki dai ya nuna yadda gwamnati ke nuna halin ko in kula ne game da yadda ake kashe Kiristoci a wannan ƙasa. sai dai kuma gwamnatin tarayya ta ce san rai da siyasa ce cike da jawabin babban malamin addinin Kirista saboda haka bai kamata ma a kula shi ba. Wannan sa'in dai ta sa ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna fitowa don marawa rabaran Matthew Hassan kuka baya. Tana mai cewa dukkanin abubuwan da rabaran Matthew kuka ya faɗa haka suke bai ƙara ba. rabaran john joseph hayab shine shugaban ƙungiyar kristocin a jihar kaduna in za a faɗa gaskiya abin da bishop kuka ya faɗa abu ne da dukkan mu krista mun san yana faruwa har da wanda ma ba krista ba mun san yadda ake mana danniya mun san yadda an yi abubuwa da ba daidai ba to in wani yana da damuwa da amsan shi ya kawo amsan shi muwa mu ji ko amsan shi zai bambanta da amsan da bishe kuka ya bayar amma ni ma zai zama abin mamaki gwamnati ta fita tana so ta karyata abin da ita ma da kanta kwanakin baya ta yarda da gaskiya yana faruwa wani zai karyata ta cewa ba a kashe krista a najeriya wani zai kai gwamnati da kanta ma wani lokaci ta fita ta ce ta gane yan boko haram suna kashe krista domin su ta da fitina a najeriya sai dai ɗaya daga cikin masu fashin baki akan harkokin tsaro a najeriya da ya saba nuna gazawar gwamnatin tarayyar najeriya Najeriya akan matsalar tsaro. Manjo Hayashin mai ritaya ya ce matsalar tsaro fa kowa da kowa ta shafa a Najeriya saboda ka bai kamata a saka maganar bambancin addini ba. Duk wanda ya san yadda 'yan bindigan nan suke gudanar da ayyukansu, in muka duba za mu gama tamkar waɗanda suka fi samun matsala bangare ne na musulmi misali ana maganar arewa maso gabas ana maganar arewa ta tsakiya ana maganar arewa ta yamma duk irin wuraren da yake tunani ko kuma ya dan ambato da cewa an samu wa'yansu su an takura su to za ka duba ka ga bai kai faɗin irin waɗannan wurare da na ambata ba na ɗaya kenan na biyu a irin hare hare nan da ake kaiwa ko da a nan kaduna wannan makaranta da ke hanyar abuja ta greenfield university din nan za ka ga ai da 'yan bindiga suka je wurin nan daga cikin ɗaliban da aka kama wanda suka fara kashewa musulmi ne har zuwa yau maganar nan da ake 'yan bindiga sun tafi da su 'yan makaranta daga ta gina da ke kuma makaranta ce ta musulunci to nan a arewa ta yamma musamman in ka dubi abin da yake faruwa jihar zamfara jihar sokoto jihar katsina inda ake tabbatar da cewa lallai-lallai yan bindigan nan sun yi tsamari akasari addin musulmai ne yankuna ne na musulmai ya kamata ne yadda musulmai suke kuka shi ma ya kuka kuma ya nuna duniya ta san wannan al'amari ba wai ya shafi kiristoci ba bane kadai martanin da gwamnatin tarayya ta maida wa rabaran matu hassan kuka dai ya sa shugaban kungiyar kiristoci ta jihar kaduna kan rabaran joseph john hayabu nuna wa gwamnati cewa kamata yi ta gane gyara kayan ka bai taba zama sauke mu raba ba. Idan ka saurare martani da gwamnatin Najeriya sun bayar game da tambayoyin da ko kuma bayanan da kuka yi, za ka gane kawai suna neman rufe asirin su domin sun gaza kai a Najeriya ba Kirista kadai ba wannan gwamnati ta sayan shiya sun sha kashi. Duk wannan shine in randa ma an gayyace wani shi ma ya je faɗa mai an yi mashi. Kuka ya faɗa abin da ake mana ne kuma gwamnati ta san abin da ya fada ba ƙarya ciki gaskiya ne. To in ba dai wautan gwamnati gwamnati ba ne wane ne ya ce gyara kayan sai ka ce ya ce ku soke kura maganar matsalar tsaro da hararen yan bindiga a jihar kaduna dai na kara ta'azzara musamman ganin yadda yan bindigan ke farwa makarantu da garuruwan mutane daban-daban. domin kuwa ko a makon jiya sai da wani rahoto da gwamnatin jihar kaduna ta fitar da cewa 'yan bindiga sun kashe mutum 222 sannan suka sace mutum ɗari 774 duka dai a cikin watanni ukun da suka wuce a fadin jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya